أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاءت قال تبتا لألا مخوف تلك سلاتي لسلم وكي خليت أني محمد تشيد صحبنتا تهيالنتا تمومني وعزلك بتفرق ساهم زوارتا في القيامة muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da haɗuwa a wannan rana ta lahadi goma sha tara ga watan zulhijja hijira shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha biyar ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah a nan jihar garin jihar Nasarawa inda muke haduwa domin tunatar da juna yau rana ce wajen muka saba gabatar da tafsirin ayon alkur'ani da girma a zamanmu na ƙarshe mun muna mun ci gaba ne da karatu da muka fara a cikin wata sura na gajewa wata sura muke karatu a ciki kuna tsoron magana ne suratu aljini ko mun tsaya aya na nawa aya na sha bakwai linaftinahum fihi ko wa man yu'rid an dhikri rabbih yarzuqu adaban haka za mu tashi a aya ta sha takwas kenan ko Allah magabacin sarki za mu tashi kamar da muka saba za mu karanta sai a amsa daga nan kuma sai mu yi bayanin ayoyi insha Allah أعوذ بالله السميع العليم أدق مريم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا waɗannan su ne ayoyin da za mu in insha Allah wani mun gama karatu kar kowa ya tashi daga inda kowa ya zauna inda kun karanta aya na sha takwas zuwa aya ta ashirin da hudu ko zuwa aya ta ashirin da hudu aya na kenan ayoyi nawa kenan ha daga ayoyi da na bakwai ko ayoyi bakwai aya na goma sha takwas Allah madaukakin sarki ke cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada Allah kuma lallai almasajid masallatai lillahi na Allah ne fala tad'u ma'a Allahi ahadan kada ku kira wani tare da Allah kowaye shi a cikin masallaci almasajid kamar yadda muka faɗa ana iya fassara shi da cewa masallatai masallaci shine almasjid ko sun suna da yawa sai a ce almasaji ku zauna da kyau in suna da yawa sai a ce almasaji kuma ana kiran gabbai da mutum ke amfani da su wajen yin sujada su ma ana kiransu almasaji su ma ana kiransu da almasaji mutum yana sujjada da gabbai guda nawa ne a guda nawa ban ce nuna mun ban ce guda nawa guda bakwai ko da fuska ko da goci da hanci kenan ko da tafukan hannu guda biyu da gwiwoyi guda biyu sai ko ne zo kafa ko biyu guda bakwai to wannan gabbai guda bakwai din su ma na kiransu da almasajid ana su da almasajid sai yasa maluma suke cewa wannan ayar ta cikin suratul jin da Allah ce wa annal masajida to yana magana ne akan duka biyu din karka yi amfani karka bauta wani wanda ba Allah ba a masallatai sannan karki amfani da gaban jikinki wajen girmama wani girmamawa irin ta ibada wanda ba Allah ba an gani yanzu lokacin da ya zo suka yi suka yi sujada a matsayin ke na musulma kima waye sujada na Allah a ko wanda kuma suke yin sujada amma kuma suke ma wani wanda ba Allah ba ko babu akwai akwai wanda yake masaniya ko shi abin da yake bauta shi ne saniya da safe zai shashare masaniyan inda ta yi ban gida ce kaza zai shashare tsabtace ta kuma zai so tsuguna ya yi sujada ya ce to zan fita ki ban sa'a ƙarar an yi lusar yayi ko ba haka ba yasa a guraren da ake wannan su haramun ne a yanka saniya a ci in aka kayan ka saniya kai maza kashe ka so da su a gurinsu kayan ka allansu kaga an lalace to kaga wanda ya zo ya amfani da wannan ya tsuguna ya yi sujada ma wani wanda ba Allah ba kaga ya sa'a wannan umarni da ke wannan aya to da Allah ce wa annal masajida lillah akwai wanda yana magunki ne ko akwai wanda yana magunki ne ya danganta da irin gunkin akwai masu yi ma masu addinin hinduism ko wanda sun fi yawa a indiya misali suna da gunki mai hannaye shida da suke bauta da suke bauta masa su ɗin ma akwai iri-iri akwai masu addinin buda su ma suna magunki ko akwai kiristocin zamanin nan su ma suna magunkin cross ko za a ita gunkin cross kuma sai a tsuguna a yi mishi mai a yi mishi sujada akwai wanda suke marana za su jira lokacin da rana ya fara tasowa din sai su faɗi sai su yi sujada shi yasa musulunci hana sallar nafila irin wannan lokaci so da karka yi ne da irinsu akwai wanda sai wani jiran sai rana ya je gab da faduwa sai su faɗi su yi sujada wai sun ma rana sujada kaga duka sun yi amfani da gaban da ake bautawa Allah dai sun bautawa wani Allah to Allah sai ya hana sa'annan kuma almasajid masallatai shi ma ba a yin abin da Allah ya hana a masallaci ba a abin da Allah ya hana a masallaci yasa ba a yin kabari a masallaci ba a sanya gunki ko hoto a masallaci ko ba a ma gina masallaci a gurin da akwai kabari haramun inda misali a ce nan masallacin ne yana gini sai aka samu dalili tabbatacce cewa ai nan gurin ya taba zama makabarta an taba binnin wasu a can to haramun ya ƙara sallah a masallaci kuma dole a rusa an gane ku kaga maganan kuma masallacin na gina a binne wani a ciki har bai taso ba kenan bai taso ba kenan ba a yi so da Allah ya hana duk wani abu da Allah ya hana baya masallaci ah? gulma halal ne ko haramun haramun don aka yi masallaci ba kaga haramcin ya gara girma wa annal masabida lillah kaga duk da in aka yi a wajen sunan shi haramun amma kai a cikin masallaci haramcin ya fi me ya fi girma ko ƙarya misali hada guri ko balle kuma a yi shirka a masallaci wa annal masabida lillahi fala tad'u allahi ahada Allah ce kada ku kira wani tare da Allah madaukakin sarki kaga wannan hani ne da ya shafi komai da kowa duk wani abu wanda haramun ne ko da bai kai shirka ba to bai halatta ba a yi masallaci masallaci yana da alfarma na musamman yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada cewa mafi alkhairin wajen zama a bayan kasa da Allah ya fi so shine masallaci. babu inda Allah yake so kamar masallaci shi yasa ma ya kira masallaci da nashi ko babu wani gini da mutum zai ke a duniya ya samu lada irin ginin masallaci ban bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci don Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya gina masa gida a gidan aljanna kuma komai gangantar masallacin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in da ya gina dan Allah ne to sai an gina masa za a gina masa gida a ina a gidan aljanna to ya gina guda dubu da kaga iya yawan gidajen shi kenan aljanna ko haka bane to kaga ba wani ginin da ke da wannan darajar sai masallaci masallaci ne kadai mako masallaci ne kadai masallaci ne kadai gurin da in ka fito gida da alaula za ka zo duk ka sai an rubuta maka lada kuma sai an yafe maka wani zunubin wanda da yawa masu zuwa makaranta ba sa riba ta wannan kaga kina da daga gida sai ke alaula ku sai ki kamo hanya kina zuwa ana rubuta miki lada ana kankare miki ne zunubin kuma ba zuwan kadai ba zuwa da komawa duka masallaci ne kadai ke da wannan babu wani gurin da aka ce in kana tafiya duk ta ka ka rubuta maka lada kuma akan kare maka zunubi haka in ka tashi koma ba wannan gurin sai masallaci an gane ku so da masallaci ɗakin Allah ne gidan Allah ne saka ba a so mutum ya yi yayi da bai dace ba a masallaci sai Allah madaukakin sarki sai ci gaba da faɗa mana cewa annahu lamma qama abdullahi yad'u kishi kuma lalle da al'amari yake a lokacin da bawan Allah ya tsaya yana kiran Allah bawan Allah ne yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a farkon sura mun faɗi cewa tattaunawa Allah yana ba mu labarin abin da ya faru tsakanin annabi da wasu aljanu ko da suka zo wuce suka same shi yana sallah yana karatun Qur'ani ko shine Allah ke fara man cewa a lokacin da wannan bawan Allah annabi Muhammad ke sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana bautan Allah kadu kununa alaihi libada aljannun sun taru sun yi do wani akan wani har saura kadan su rubto mishi akai kowa ba kowa yana son ya ga wanda yake karatu ba wanda yake so ya tsaya daga daga baya sai wani ya haukan wani wani ya haukan wani so da kowa yana son ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama gashi yana sallah gashi yana karatun qur'ani Allah ke kadu kununa alaihi libada har sun saura irin su fada su fadi mishi akai su rubto mishi akai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan ayan Allah madaukake sarki sai siffanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa menene shi bawan Allah wa annahu lamma qama abdullah shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah kama kaga a yanzu sai aka ce miki baiwan Allah sai ke kamar arena ki ku haka yake fa ba wanda ke faruwa ba kenan sai kai bawan Allah sai kamar an kaskantar da shi to ko baka da wani daraja baka da wata daraja sama da kasanto mu bayan Allah sama da kasanto mu bayan Allah shi yasa a gurare da yawa Allah madaukakin sarki ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi bawan Allah ne subhanallazi asra bi abdihi laylan ko min al-masjid al-haram cikin suratul isra Allah ya faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bawan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi cewa in za ku yabe ni in za ku ce ku ce abdullahi wa rasul ku ce bawan Allah kuma manzon Allah ha ku ce bawan Allah manzon Allah hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake la taquruni kama atrat an-nasara al-masih ibn maryam manzon Allah ce kada ku wuce iyaka wajen yabona kamar da nasara suka wuce iyaka akan annabi isa dan maryam kaga sun wuce iyaka wasu suka ce Allah wasu suka ce dan Allah ko yawwa suka ce ɗayan uku ne kuma Allah ya ce duk wanda ya yarda da wannan kafire la qad kafara allazina qalu inna allaha salisu salata ko wadan duk wadanda suka ce Allah ɗayan guda uku ne sun sun kafirta kafire ne inji wani ayin gaba yake da kada kafara da jiya kalu inna allaha huwa almasihu bin maryam lalle wadanda suka ce almasihu isa dan maryam allah ne to sun kafirta sun zama kafari sun zama kafari to manzo allah sallallahu alaihi wasallam to shi kada ku wuce gona da iri wajen yaban shi bari har ku kai shi matsayin ku kai shi matsayin allah manzo allah ce faqulu abdullahi wa rasul ku ce bawan allah ko manzon allah kamar da shi ma annabi isa alaihi salam ya tabbatar da kansa cewa shi bawan Allah ne ko da suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya titimi inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usali bil salati wa zakati ma dumtu hayya kaga da nana maryam ta zo da shi suka ce anna laki hada ko ah, ah, a ba anna laki hada tattauna ta da annabi A zakariya fa atad bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilay qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya banda suka tamata surutu ke aina kika samu ɗa? gurbabanki mutumin kirki mamanki ba ruwa ba kawai ana zanarki dai albasa ba yi halin ruwa ba ko iyayenki mutanen kirki ke kin canza don irin wannan surutan suka rinka faɗa mata to kuma ai shi ɗan ya faɗa mata cewa ko aka ce kata ce komai ko in kika zo wajen mutanenki in suka miki wa kike inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al insiya kice ai na riga na ma Allah alƙawari yau ba zan yi magana da kowa ba ko in an miki magana ki nuna ni ne zan ba su amsa yana cikin tsumman goyo ranan da aka haife shi da suka ga mata surutu ke ki mutanen kirki ke kin je kin zama kin je ce zaman da kike a masallaci na ƙarya ne sun sada mutane suna Allah Allah su ga mutumin kirki ya abun yayi abun ba su da ba su ko ba haka bane abin da bai wuce kan kumba ba sai fi kafi girma in dai liman ne ko ba haka bane yauwa ke ce zaman da kike a masallaci na ƙarya ne kaza kaza kaza kaza ai na ji ka samu yaro fa asharat ilayhi sai ta nuna shi tace gashi shi zai muku bayani suka ce ka ji wani renin hankali ya zai magana da jariri da ke cikin tsumman goyo abun nake ma kaza kawai sai boda ke ce inni abdullah ni bawan Allah ne ni bawan Allah ne atani alkitaba wa ja'alani nabiyya Allah ya bani littafi kuma ya sanya ni zama annabi ni annabin Allah ne waj'alani mubarakan aina ma kunt ya sanya ni zama mai albarka a duk inda nake wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma Allah ya mun wasici da in umarce ku da ku rinka bada zakka ku rinka tsaye da sallah matakan ina rayi kuma ya sanya ni wa barran bi walidati ya sanya ni mai biyayya ne ga mahaifiyata saka in na girma zan zama mai biyayya ga mahaifiyata sosai a ce wannan kaga mahallin shi shine kaga eh, annabi sai abin da ya fara fadan sunan shi na farko shine me Abdullah sai shi bawon Allah kan an ce miki baiwan Allah an girmama ki ne kinga an siffanta ki da siffa irin ta annabawan Allah madaukakin sarki kaga wannan ayan ku Allah ya fadi ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shine bawon Allah hulan ma qama Abdullah annabi Isa ya kira kai shi bawon Allah haka dukkan sauran sauran annabawa sai Allah madaukake sarki sai ci da faɗa mana cewa kul inna ma ad'u rabbi la ushriku bihi ahada ka ce musu inna ma lallai ni kadai ad'u rabbi ina bautan ubangiji na ne shi kadai wala ushriku bihi ahadan bana shirka ga Allah da komai da kowa kaga Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya fada mana cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake bauta baya shirka ga Allah kaga wannan yana nuna mana mu ma ana ce mana mu yi ne kenan mu bauta wa Allah shi kadai kar mu yi shirka kar mu yi shirka kar mu yadda kar mu yadda ko da bakin wasa a samu shirka a cikin al'amuran shi yasa tun daga suratul fatiha har nasi babu suran da Allah madaukakin sarki bai magana a kan tauhidi da shirka ba babu duka surorin alkur'ani sai da Allah ya tsawatar a kan shirka kuma ya kwadaitar zuwa ga tauhidi duka surorin alkur'ani takaf sai da ya nuna mana cewa shirka ba karamar bala'i ba ce bala'i ce babba sosai da sosai tun da ita kaɗai ce laifin da Allah madaukakin sarki ya yi declaring cewa a tafau in mutum ya mutu yana yi wallahi ba zai yafe mishi ba zai taba yafe mishi innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar duk wanda ya shika ga Allah to Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa aljanna shi da aljanna haramun ne shiga aljanna haramun ne ya shiga aljanna wuta zai shiga inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma duk wanda ya mutu yana shirka da shi shi yasa duk yawan aikin alkhairi in ladan da kika tara ya cika garin nan dam wallahi kina yin shirka shikenan ladan ya fada tafi rushewa gaba ɗaya za su matsalan shirka kenan yana rusa lada ne gaba da sai ki zama baki da ladan kosi duk yawan sallanki duk yawan azumin inda ana aikin haji duk wata ne zama ke duk wata ce kin kina yin shirka shi kenan kin yi a banza kin yi a banza haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin sai da kai shirka ko da so ɗaya ne ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk aikin da kai Allah ce da duk sai na rusa su kuma da ka zama daga cikin hasararru haka Allah ya faɗa ma annabawan shi Allah san ya lissafa annabawa cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi Allah ya lissafawa ya faɗi darajar su ya faɗi martaban su ya faɗi matsayin su a gurin shi amma da ƙarfi Allah ya ce walau ashraku la hadita anhum ma kanu ya'malu Allah ke da sun yi shirka duka annabawa nan Allah ke da duk abin da suke sai na rusa shi tun dai annabawa Allah ya faɗa musu hakan na ni ina ke yan karan kada miya shi sa karki taɓa yadda duk abin da yake nima ki nima a wajen Allah kar wani ya ce mishi ga ai wani zai kaza zai kaza zai baki sa'a shi ba kan shi mana me yasa yake zaune yake jira sai kin kawo mishi kuɗi ba haka bane ni sa ke zo ne ke jiran sai kin kama shi kuɗi wallahi duk abin da rabon ki ne duk abin da naki ne wallahi sai ya zo gurin ki akwai wani malami professor Adam Muhammad Abubakar professor na abin nan Islamic Economics and Finance da yana magana akan komai ka miƙa ma Allah ka bauta ma Allah karki shirka duk abin da yake bukata ki roki Allah sai ke ba da labarin wani abu da ya faru da su sun je wani taro a niger bayan sun gama sun shiga motansu sun shiga kafin su rufe kofar mota sai wani kuda ya shiga motar sai da kuda ke ya ga ya shiga moto sun yi sun yadda za su kori kudan na ya fita gagara suka gaji suka kyale shi suka rufe motan suka daga glass da esinsu kaga ba zai samu nutsuwa ba shi ya matsale a wani guni suka kamo hanya tun daga Nijar har suka zo suka shigo cikin garin Kano suna buɗe kofar mota a Kano sai ƙudan ta fita ƙudan tana fita wani gare ya kama shi mun fahimci saƙon da ke ciki abincin ƙadangaren ne amma yana Nijar shi kuma ƙadangaren ba zai iya zuwa Nijar ba amma dole Allah ya kawo mishi abincin shi har Kano ki runa duk inda kike rabon ki wallahi sai ya zo karke da ki fa ma Allah saboda kina son wani abu balle kuma hada kai ga shirka tun daga Niger fa kadangare yana Kano abincin shi na Niger kuma Allah ya sa sai ya ci abincin suka dauko mishi a mota da AC to balle ke balle ke shi sa mu Allah madaukake sake manzo Allah kul innama kul innama ad'u rabbi wala ushriku bihi ahada ka fada mu cewa ni ina bautan ubangiji na shi ne shi kadai bana shirka da kowa da Allah madaukakin sarki karki yadda ki fada shirka ga Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa sallam faɗa man cewa man ata kahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad ke duk wanda ya zo wajen wani boka ko mai duba kuma ya gaskata abin da ya faɗa to ya zama kafir ya kafirce ma abin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kike da ke zama kafara kike da ke zama kafara kaga mutum shi kanshi a wahale yake ba shi kanshi kira horo-horo ya sha da shan waje ba ka sa'a shi zai sa ki zama kaza shi zai sa mijin ya zama gwamna kuma shi ma yana da 'ya'ya in ya in zai iya sa wani ya zama gwamna me yasa bai sa 'ya'yan shi sun zama ba ya fi son ya ka ne da 'ya'yan shi ko iskanci ne saka mu kiyaye shirka shirka balaji Allah ya sa mu gani Allah ya ce kul inni inni la amliku lakum darran wala rashada kul ka fara ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amliku lakum darran wala rashada ni ba na iya mallaka muku wani abu na cutarwa ko kuma wani abu na amfani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai iya cutar da kowa bai iya sa wani rashin bai iya sa wani talauci bai iya hana wani aihuwa wala rashadan ko bai iya amfani da kowa manzon Allah ba zai sa ka warke ba dan ba ka lafiya so da rakan ba hannun shege ba hannun waye ke ha wa idza maridtu fa huwa yashfi haka annabi ibrahim ya faɗa wa mutanen sa ko ce in ne rashin lafiya Allah shi yake warkar da shi zai warkar da ha ba wanda zai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya sa ki samu ba zai iya sa ki kudi ba sa mutun ya samu arziki yana hannun waye yana hannun Allah ne shine ar-razzaqu bil quwwati al-matin ko haka bane kina da arzikin ki annabi sallallahu alaihi bai da ikon ya sake talauci yana hannun waye yana hannun Allah ne shi sa Allah madaukakin sarki ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wajadaka a'ilan fa aghna so bada da ba da lafiya ko talautawa ko sanadiyar rashin lafiya duk wannan hukuncin Allah ba wani wanda ya sa ya sa ki haihu ba wanda ya sai hana ki haihuwa ba wanda ya sai hana shi haihuwa sotul bakara ya faɗa mana duk abinda duk wani sihiri da shedani zai yi Allah madaukakin sarki ce ba zai ba wani tasirin zai sai in dama ya dace da kaddarai dama ya dace ne da kaddaran da Allah ya kaddara miki shi yasa wani za a yi a yi taki kuma kun san bala'in shirka shi ne wani mutum ya shirkan shi ya shirkan shi akan wani sai ka sayi nasara maimakon ya dawo ya bi Allah a sai shirkan ta raya miki a zuciya cewa shi wancan ɗin yana shirkan da ya fi nashi ne wallaha gaske fara sai ji a ransa cewa a shi wancan da ya ci shirkan a kai shi bayan nan ba a yana wani shirkan da ya ji nashi ne sai ku ya fara tambayan to ina ne waye wancan ke zuwa yake bashi sa'a abin da ke faruwa ke ta ga abin da bai kai ya kawo ba mutum sai ya zama amni a kai jarabawa ba jarabawa a hajji mutum yana zama arni a kai wallahi mutum yana zama arne wai yana da jarabawa shi ko bai yi karatu ba sai a ce akwai inda zai je biya wai za a sihirta byron wai in ya sa byron ko sai ta fara sai ta fara rubutu ko wai za a sihirce shi shi examiner din wanda zai makin din yana daukan fefan shi kawai kawai sai dai sai ya sa sabon ciwo ba sabon ya iya tukun zai tuna wai za a yi haka yanzu wanda ya wannan a jarabawa a jarabawa ya yi wannan to me ke tsammani gobe in yana nema aiki aiki abin da ya ci wannan ku in a wajen aikin yana neman promotion zai tansiri to haka abin zai rinka girma so da cikin farko bai da cewa Allah zai mishi ba cikin farko bai da Allah zai mishi akwai wani yayin mu da suka je nyc camp shi tun da suka tafi allah ya dora shi akan instructors na camp din duk wani abu da za a yi na a buɗe wuta a kori mutane nan in sa duk wani kafafa da kike a university nan kika je nyc camp za a fambule din kai in kika ki tafiya da gwiwa kin kwanta a rana Allah kuwa ba da zare ku islamiya kuwa kai kara ba ta za ku kai kara don wayo hu Allah sojoji za su bi ka da sanda da sanda to shi duk wannan abin da ake yi za ga ana yi shi zai zo ya wuce shuru yadda ka san ana rufe bakin sojojin sai wani sai zai same ce sai mala yake na kuma sai aka ba shi ne daga shi aka ba ka ba shi liman akan ce mala yake na dalla ni ma ka ban sa'an nan Ita sa'an ne ce duk abin da ake so kai sai ka zo ka wuce ba abin da za su mata sai ce wallahi addu'a nake sai ta amalan kawai dai ka faɗa mana bari kawai ce wallahi ko ba za ka shi bai da addu'a bane kawai akwai wani abu da ake kaga so da ne shi haka da, to matsalan shirka ke yana mutum in ya fara yana da wahalan daina shi sa sun farko kake fara kuma asalin matsalan mafi girma ita ce baki san yaushe zaki mutu ba ita ce asalin matsalar mafi girma ba ki sanya shi za ki mutu ba za ki iya mutuwa kina kan yin abu to shi kuma ya za ki shi kuma Allah ce la firu an shiraka bi za ka dole ki yadda ki sa a ranki babu wanda ya sai ba ki wani amfani ko ya saboto miki wani abu na jarabawa da ya cutar da ke sai daga Allah in kika sa wannan a ranki wallahi kin huta ki yadda da Allah kuma in jarabawan ta faru ki mai da al'amarin zuwa ga Allah za ki mamakin mafita da Allah zai baki wala za ki mamakin mafita da Allah zai baki kullum ana karanta ga Qur'ani ga tarihin magabata yadda suka rike Allah duk abin da suke nema burin sai tuka akwai labarin da ake barawa na Imam Abu Hanifa Allah ya kai gafarta mishi Imam Abu Hanifa wata rana ya tafiya daga garinsu daga kufa ya yi tafiya ya tafi wani gari to a garin ba a san shi ba an san karantar shi ana karanta littafan shi da fatoyin shi amma ba a san shi ba a ido ba wanda ya san shi ya zo ya yi wani abu ne ya shiga masallaci an yi sallar isha shi ya ɗauka tun da masallaci ai gidan musulmi ne ko zai kwana can wani yau ya ce shi ne mai kula da masallaci ya zai kulla masallaci yace shi ba ne bai da kowa yace fita da dokar da aka ba shi ne an yi sallar isha aka wace kullu masallaci ko kuma naga ba mai shirin fita bane za ka fita ya fita ya zauna a harabar masallaci shi har harabar ma ya fita ya tsaya a waje zama sunday sai ga wani sai ga wani mai yin gurasa wani shagon yin gurasa haka a gefe sai mai yin gurasa ya ce mishi to ya zo su zauna ya zauna tunda ba zai yi barshi dan uwan shi musu ya barshi a tsaye yanzu ya zauna yanzu ya zauna shi wanda yana harkan gurasan shi tun bayan isha yana harkan gurasan shi yana ta subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah abin da yake kai kene yana yana ta yin gurasan shi da fulawa yana ta yi har lokacin sallar asuba ta yi har arfi yake to aka kira sallar asuba suka bita suka yi sallar asuba sai imam abu hanifa sai sai mu mai gurasar nan malam tsaya ina da tambaya tun da na shiga shagon nan kana ta tasbihi kana ta tasbihi har lokacin sallan asuba yace yace kaman yau lokaci wani lokaci ka dauka kullun kake wannan sai ce ka ya fi shekara 20 inda yana aiki abin da yake yi kenan sai ta subhanallah walhamdulillah wallahu akbar inda yana aiki to abin da zai yi kenan sai ce to amma wani natija ka samu wani result ka samu sanadiyan yawaita tafiyin nan sai ce natija ne samu shine ba abin da na taɓa roƙon Allah da Allah bai bani ba yace sai abu da shine har yanzu Allah bai bani yace me wannan yace ina roƙon Allah kafin in mutu in hadu da Abu Hanifa sai ce malam kai ka sa kore na masallaci ni ne Abu Hanifa yake abinda kawai nake jira kenan kafin mutu Allah ya hada ni da Imam Abu Hanifa sai gashi ya kwana da Abu Hanifa a shagon shi ba ma shi ya dace ta yi ba Allah sai dauko Abu Hanifa ya kawo shi har cikin shagon shi haka yadda da Allah ne wallahi yadda da Allah ne saka ki yadda cewa duk abin da kike nema Allah zai miki wallahi kin huta amma in kika sa wani ne a ranki to zaki wahala ko ba za ki samu ba Allah ya mu gani Allah ya madaukakin sarki ya cigaba da ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ce kul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada ka fada musu lan yujirani min Allah ahad babu wani wanda yake tsirar da ni daga Allah in na saba mishi in na saba ma Allah to babu wanda yake kwace ni a hannun Allah walan ajida min dunihi multahada kuma ba zan samu wani koma bayan Allah ba wanda zan koma zuwa gare shi a lokacin da nake neman taimako ba wa da wani in kika sa'a ma Allah so da ki faranta ma wani rai ko so da ki bakanta wanzu wani yana sa'a ma Allah ma dan ya bakanta ma wani rai wasu da wani ya ji haushi to shi kenan ya ji haushi ko kuma kin sa ma Allah so da ran wani yayi fari shikenan ran shi yayi fari kin faranta masa rai to kuma lokacin da Allah zai kama shi shi kuma yana ina yana ina shi kuma yauki abin da ke faruwa ke in ka ce ga abin da Allah yake so ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ai ke to ai ka san mutane ba ka ke cewa to ai ka san mutane to mutanen nan kuma a ina za su kasance lokacin da Allah zai kama ni za su ce ya Allah mu ne a lahira ba advocate ba wannan ne zai tsaya ne babu lauya a duniya ake lauya ku sai wasu ɗaya ku da nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce shi da kaji zai musu lauya a kotu ɗaiɗaikun mutane waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi zai musu lauya daga cikin su akwai mutum da mijinta ya zalunce ta a duniya manzo Allah ce da kaina zan mata lauya a filin alkiyama ta ga mijin ba zai sha wanda Allah ba zai sha ba amma ba wani wanda ya sai miki lauya shi manzo Allah ce lan ne min Allah ahad babu wanda ya isa ya kwace ni a wajen Allah madaukakin sarki ko babu wani wanda ya isa in koma zuwa gare shi lokacin da nake neman baka a wajen Allah madaukakin dole Allah daga ke sai shi tun daga kabarin shi ko to lokacin mutuwa ma ga kabari ga tashin alkiyama ga tsayuwa a gaban Allah ga kuma sakamako Allah kawo mu sakamakon mu hannun dama amma dai mu kiyaye mu kiyaye karki taba yadda ki wani abu dan wani ko aikin alkhairi ko aikin banza wani aikin alkhairi ne zai amma kuma yana yi ne dan wani wallahi dan wani in shi kadai ne zai yi sallah to ko naira biyar ba za a siya sallah amma a cikin mutane ne zai kalele ta sallan kamar sauran sahabbai ya yi don mutane ne ya yi ya yi don mutane ne lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada ba wanda yake tsirata da ni ya kwace ni a wajen Allah ko babu ba zan samu wani wanda zan koma zuwa gare shi ba a lokacin da nake nima wanda zan koma zuwa gare shi sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa illa balagan min Allah wa risalati wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abadan Allah ce illa balaghan min Allah wa salat kawai abin da ke kaina a matsayina na manzo shine kawai isarwa daga Allah da kuma isar da sakonnin Allah madaukakin sarki mu kuma duk wani wanda shi kuma Allah madaukakin sarki yasa ya san wani dokan Allah ya zama ya zama mai gadan manzo ko ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ulama warasatul anbiya duk wani mai karantarwa masu karantarwa magada ne na annabawa cewa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala mata inma warathu al-ilma faman aqadahu aqada bi hazzin wasi Allah sallallahu alaihi annaba ko su bar gadon komai na dukiya ko dinari ko azurfa ko kudi ba a abin da suka bari na gado shine ilimi duk wanda Allah ya ba shi wani kaso na ilimi na fahimtar addini to ya samu wani kaso na gadon da annaba suka bari to kuma aikin annaba shine balagan minallahi wa risalati isar da sako daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake kaza haramun ga ƴar kuma tayi kuma sai ki sa mata ido ki kalle ta a'a sai ki mata nasiha directly ko indirectly ta mata kai tsaye za ki mata ta waya za ki mata da figan tambaya hmm? Imam ahmad ibn hanbal da shi da abokin shi ya haya bin ma'in allah ji gansu labarin ya sha an sani sosai wata na suna tafiya fuska ga wani dattijo yana alaula amma bai iya alaula ba yana ta bundugun ɗin shi kuma ya tsufa suka in suka ce baba baka iya alaula ba to akwai karamin yakin badar in sani in ya ga dama zai ce kun kaji a iyayenku ko ba haka bane ko zuwa bai ce na am ni da abokina din nan muna musu na ce na fi shi iya laula shi ce ya fi ni iya laula shi ne muka zo za mu yi alaula ka gani sai ka faɗi wa ya wani iya alaula ya ce to yara bismillah suka zauna a karuwa imamu ahmad ya alaula baban ya tsaya shuru ya kalli alaula malam ya haya bin ma'in shi ma ya alaula wa bai kalla shiru ya ce yara ala muku albarka zan gyara ga isar da sako cikin sauki kuma sako ya isa su haka ake so kar ya zama to ki ga dan uwanki yi kuskure kuma ki sha baki ki shiru ki nemi hanyar da za ki bi ki gyara wannan kuskuren in ba ki da hanya ai yana da wanda yake jin maganar su yana da wanda yake jin maganar su ko ki sai na zuwa karatu a wurin karatun ki rubuta tambaya malam ne hukuncin wanda yake kaza kaza kaza kaza kaza shikenan baki bada suna ba ba identity ba komai ke hukunci ke niwa ko ke daga hannu malam in mutu yana abu iri kaza iri kaza me matsayin shi shi yana ji ta amma kuskure ne da wasu ga sun kara sai malam kuma yana jin ka yana wajen karatu to wannan kuskure ga wasu suna rubuta wannan a tambaya wannan kuskure ne sai shi ya motso ko sai ce da kai aka yi ya ce to ba zan gyaran ba ba zan gyaran kaga kun taimaki shaɗan a kan shi kenan ki bi duk hanyar da za ki bi saboda shi ne aikin da Allah ya turo manzanni da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya bashi wani kaso na ilimin addini to yana da wani kaso na gadan manzanni to kuma daga cikin aikin da manzanni suke da ilimin shine in sun ga kuskure suna mi suna gyara to kima ma kin ga kuskure ki gyara kar ki bari illa balagan min Allah wa risalati yace wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah kuma ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ayi sai kika ce ba za ki Allah yace a bari sai kika ce ba za ki bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga dokan Allah ga yadda Allah yake so ayi kika ce in ke ba haka za ki yi wa kina da yadda ga dama matsalar da muke ta fama da shi har yau wata matsala ce a suna nake so su fara wata matsala ce kullum muke waɗi a kai na sa gele kullum ana fada amma muke na sai muke ga gelen nan dubu talatin fa akwai ai gelen nan dubu talatin shi kenan sai in na sawa yanzu yanzu da ki kona dubu talatin da ke ki kone wanne ne fi miki abinda za ki auna ke na yi da dubu talatin ya kone da ke ki kone wanne fi auna wanda mutum zai ke na aiki yanzu da dubu talatin ya kone da ni in kone ba wutan duniya ake magana ba wutan lahira ake magana annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa yi la yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha ba za su shiga aljanna ba irin wannan matan kai ko kamshin aljanna ba za su ji ba haka manzo Allah ya fara wanda aka ce ko kamshin aljanna ba zai ji ba to ina zai je yanke kin yadda ki saving dubu talatin ke ki westin kanki ai babu alkhairi da jikin da ta gama ginuwa kuma ta koma ta zama abincin wutan jahannama ba alkhairi ga wannan jiki ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها duk wanda ya saba ma Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle yana da wutan jahannama khalidina fiha kuma shiga dawwama za a yi ba za a fita ba abadan har abada khalidina fiha abadan abadan na na umu salama Allah ya kare da a gare ta take cewa lokacin da ayan hijabi da sauko da Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima ke ya kai annabi ka ba wa matanka umarni da 'ya'yanka da sauran matan masu imani cewa su rinka rufe gaba ɗaya jikinsu da julbadinsu wannan shine mafi saukin da zai sa a gane su a bambance su tsakaninsu da matan arna haka Allah ya fara zalika adna an yu'rafna amma ga wata ma za ta yi maganar banza ta ce ai ba da hijabi ake gane musulmi ƙarya ne ƙur'ani ya ce da hijabi ake gane kuma ke da ke ba ƙarya ta ba ƙur'ani wannan ce zalika anna an yi Allah ce fala yu'zain shine mafi saukin hanyar da ba za a cutar da su ba ummu salama Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta take suka suka tauke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muke sawa in muka sa mana tafiya diddigin kafan mu yana bayyana ya rasulullah ya zamu yi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ki kara kaman kamu ɗaya daga saman yatsanki zuwa wuyan hannu take in muka ƙara daidai gurin shi ma in muna sauri za a ga kafanmu mazalla take ƙara zira'i ɗaya karwa su takaicinsu ana ganin ne ƙafansu, ana ganin ƙafansu sun zo sun kawo ƙara da ya za a yi a daina ganin ƙafansu. mu ko muna ado ne da nuna kirji da nuna hannu da nuna ka duba lalacewa kuma iyaye su za su siya da kudinsu za su siya ma 'ya'yansu irin wannan abu da kudinsu za su siya har ma uban ya ce kai wannan wannan ya fi kyau kaji addayu mara kishi kuma Allah ce ku anfusakum wa ahlikum nara Allah ce ku kare kanku da iyalanku daga wuta haƙƙi ne akan iyaye akan uba in particular ya zaunto ya kare iyalansa daga shiga wuta ba ta duniya bane fa wallahi wuta na nan wallahi kuma dole ya sa ma Allah ya shiga wuta tun da ya sa ma Allah ya shiga wuta Allah ka shirye da Allah ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abadan sai Allah ce hatta idza ra'aw ma yu'adun har sai lokacin da masu sabon Allah nan suka ga abinda aka musu alkawari na azaba Allah ce fa saya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada a lokacin ne za ku san wane ne wanda zai da mai taimako wane ne mai taimakon shi yake da rauni wa aqallu adada su waye ko ba su da yawa kasan daga cikin wautan masu sabon Allah shine suna ganin to ai ce zan yi kaza ni kadai ne ko ni kadai ne kamar kina musulma kika yadda bature yake ki hikima ba bature yake one with god is majority ko ke da kika bi Allah ai ce mai yawa shi ne Allah nan ce to a ranan da za su ga ba wanda suka sa'a ma Allah nan, ran da za su ga abin da aka musu alƙawari na azaba a ranan da za su waye masu yawa su waye kadan fa sayalamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada a ranan san wane ne mai taimakon shi fi kowa rauni kuma waye mai wasu waye yan kadan a ranan za a sani sai fa Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa aljama'atu ma wafaqa alhaq walau kunta wahdak yace majority shine abun da ya dace da gaskiya ko da kai kadai ne ko ke kadai ne a gidan ku zaki sa hijabi ki sa wallahi ki sa kina tare taimakon Allah kuma zaki ga waye zai fi mutunci waye zai fi kima waye Allah zai fi taimakon shi ni na san wanda suke makaranta su biyu ɗaya shi a jami'a duka suna jami'a ne suna kwas ɗaya su biyu har mahaifinsu zagin ɗaya ke yi so da shi ya riƙe harkar addini ‘yan mace su waye komai da shi ake yi kullum zagin shi ake yi wakan kai kai ba abin da aka tura ka makaranta yi ba kenan kuma a lokacin da ake zagin shi ɗayan da bai riƙe addinin ba shi ne mai very poor performance shi wanda ya riƙe addini amma a gida ba a sani ba shi kuma wanda ya riga yana tsoron kada ya tona ma dan uwan shi a ce kuma ana faɗa a gaban su a ce ma wancan ne ke taimakon mai addinin a makaranta amma akwai ranar kin ke ai ranar da akwai mai gari ta bata ku sai da aka zo graduation sai shi wancan ya graduation aka ga wancan shi yana da matsala sun 200 level tukun idon sai bude a ah, ashe ga ga gurun nan so karki yadda ki bi Allah Allah ko ke kadai ce ke ce da nasara ko ke kadai ko a hajjin ku ke kadai ce me sa hijabi ke ce da nasara Allah ka shiryar da mu Allah ka samu gyara wannan sune ayoyin da muka karanta yau muka ce kuma akan su zamu yi magana insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana ah. zaman mu da ta gabata mun yi bayanin taimako da muka nema na wata baiwar Allah an samu taimako daidai gwargwado ya kai dubu tamanin da biyar da dari biyar eh, kuma mun tura insha Allah ta'ala kamar saura sati biyu auren da yanzu ku saura sati biyu muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sa a yi lafiya insha Allah ta'ala kuma da yiko Allah karatu mu na gaba sabon littafin zamu yi an faɗa min an samu har mun tura kudin adadin da muke bukata insha Allah ta'ala ba mu ce zamu yi karatun littafin kaifa nurabbi auladana sunan littafin ke ya zamu yi tarbiyyar ƴaƴan mu sunan littafin insha Allah ta'ala zamu bi shi ɗaya bayan ɗaya har zuwa lokacin da Allah ya ba mu yi kuma mutu wasu sai su gaba akwai wasu tambayoyi sun na zaman da ta gabata amma gaskiya mafi yawa ba zan karanta ba so da banga don babu fa'ida kun ko mai tambaya na gara akwai fa'ida sai ya zo yi bayani da kai wannan take so assalamu alaikum malam idan mutum ya yi alaula sai ya taɓa kare hmm? to ya kuma sai yi sallah ya matsayin sallar tun da ya taba kare akwai bukatar ya wanke hannunsa kafin ya je ya yi sallah so da jikin kare na jisa ne jikin kare na jisa ne so raka ya wanke hannunsa kafin ya je ya yi sallah in ya sallah haka ya sallah da dafi na'am a warko tsara eh a wanke kayan a wanke gurin da ya taba na'am masu masu ajewa a gida ba kuma aje kare a gida ai bala'i ne ga shi mai ajewa ko akwai dokoki na musulunci kafin da yake sa yake yake ba da daman ije kare kuma in wannan dokokin ba su cika ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce cewa wanda ya aje kare kawai dan ado kullun zabtara ladansa yake kullum kullum ana rage ladan shi ga ayyukan sana alkhairi kullum to ayyukan alkhairin guda nawa yi kuma guda nawa aka karfa ta kuskure ne wasu dole ne wasu sun zama turawa wanda take cewa ah, wai ta je wani malami yana wa'azi ranar juma'a sai ke cewa in aka sa aka tsaya a matsayi neman takara a gwamnati da musulmi da wanda ba musulmi ba to musulmi za a zaɓa ko da wanda ba musulmin ba ya fi musulmin kirki shi suke son ta kwamfamin shin haka ne in kika tambaye ni malam ce ko ku duka karki zaɓa ni dan ne ban zaɓe Allah ni ba na zaɓe man zaɓe shawara na ma a daina yi in kuma za yi zaɓe kowa ma ke zaɓa ba abin da ya haɗa dokar musulunci da zaɓen da ake na eh shi demokarasin kan shi kafurci ne to magana ce kuma ga musulunci ya ce ka zaɓi wannan ka bar wannan wannan maganan banza ne shi kan shi demokaradiyyar kafurci ne duk wanda yake ciki kuma ba da nufin gyara ba a yana yi ne da nufin yana jin cewa ya halal ne ba haramun ne? to shi ma imanin shi yana da matsala sai dai ka shiga a babin lalura babin kai ta kokarin kila wata rana Allah zai sa sanadiyanka a samu canji a gyara a bar wannan tsarin da ake kai na kafirci to wannan shine kada ya kubuta an gane ku to a wannan tsarin kuma zo na ce za ga har wa'azi ana ga har a hudu wobiya na hudu ba Eh, har a nemi sa ma wanda ya bai zaɓi wani ba a nemi cewa ma ya zama kafuri ko na mai tawa wannan kuskure wannan kuskure wanda za ka zaɓa ka zaɓa in za ka na yi kenan in kuma kana layin mu ka kwanta ka yi bacci wannan wai addu'ar da na koya musu na rubuta jaraba na taba koya addu'ar rubuta jaraba kuwa eh? na ce me Eh? ni na ce a yi raka a don jaraba ba tawa da don jaraba ba na ce a yi karatu a kiyaye dokokin Allah rinka kiyaye sallah a kan lokaci na ga abu ne na faɗa kenan mafi girman addu'ancin jaraba jarabawa shine karatu shine mafi girman addu'ancin jaraba jarabawa ki dukufa ki karatu so da shi shi karatun a wuri lokacin da ke karatu a wuri kike kina karatu ne kuma kina addu'a ne saboda ai neman nasara ya sake ne karatu sai Allah ya taimake ki take ki an gane ku sai kuma ki kiyaye dokan Allah ki dinga sallolin ki akan lokaci a da na filfili Allah madaukakin sarki zai taimake ki ki jaraba amma ba ka karatu ba ana don da za ba ki ki jaraba eh, ba ana don da za ba ki ki jaraba inda yake wani ne kila wani ne ba ta addu'ar ki jaraba amma ba ni ba wanda suke cewa na ce in mutum ya yi alaula daga gida sai kamo hanya zai zo masallaci duk takawarsa ana rubuta masa lada kuma ana kankare masa zunubi to wanda ya zo masallaci a mota ba wanda ya zo masallaci a mota to shi kuma ya za sai ki sai da mashin masu mu masu zuwa da mashin mu ma ya za a yi da mu ha Sheikh Muhammadu Salih ibn Uthaymeen Allah ya ji kai shi gafarta mishi yace Allah madaukakin sarki ya san yanda zai